الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء والنسافية ترى قوة الربيع الثاني a hijira ta 438 kuma takwas ga watan daya shekara ta 2017 ta miladiya yau za mu tashi darasi na 21 insha Allah a cikin karatunmu na alfiyatul hadith ta al'imam jalaluddin asuyuti rahmatullahi alai mun cinye period daya sai a yi haƙuri ɗauran aure yau ya rasa za mu tashi wa yutlaqul mashhur ko na'am bismillah na'am yace wa yutlaqul mashhur lilladhi ishtahar fi an-nas min ghairi shurutin tu'tabar wa yutlaqul mashhur wato ana itlaqi wato ana sakin kalmar al-mashhur lillazi ishtahar ga wannan hadisin da ya shahara allazi dinnan ismu mausul ne wanda yake komawa ya zuwa ay lil hadith alladhi ishtahara fi nas ga hadisin da ya shahara a cikin mutane bi ma'ana ya ya daidaita an san shi ko wato an san shi ya zama to mashhur wato ya ambatansa ya yadu a cikin mutane an saba ana fadansa a harshe min gairi shuruɗin tu'tabar ba tare da waɗansu sharaɗai ba da ake duba su wajen ko ya inganta ko bai inganta ba wannan sharaɗan na malaman hadith duk baya baya baya hawa kansu kawai sai su ce wannan hadisi mashhur wato sai ka ji mutane suna faɗansa ka ji kamar sun ce ai hubbul watsani min iman wani zai inganta wani ba ma hadisi bane kuma hubbul watan min iman kaga ba ma hadisi bane amma wani kuma hadisi ne za a ga an faɗa to to la yuminu ahadu in mutum yana son abu kenan hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi an haddace wannan to sannan shi kansa al-mashhur din akwai hadisin da yake a mashhur a wajen wata ta'ifa akwai mashhur a wajen fuqaha akwai mashhur a wajen malaman nahau kamar abinda suke cewa hadisi lissamat shaffal wajen misalin kawul ma'iyya ga suna atifa ne amma suke kawo a matsayin to kaga wannan hadisi ne mashhur a wajensu bayan kuma min gairi shurutin to ba babu wani sharadi na ingancin hadisi da ake duba da shi na makaranta sharhi
والقسم المشهور كما تقدم الى صحيح وحسن وغيره.
a'a da kai haka wa yutlaqul mashhur lilladhi ishtahar nan za ka karanta ko ina kake karanta na'am to a ina muka tsaya to na'am to eh wayan qasimul mashhur na'am
والقسم المشهور al hadithul mashhur ana yana kasuwa كما تقدم ai kamar yanda ya gabata الى صحيح ya zuwa ga sahihi وحسن wa hasan وضعيف wa da'if
مثال الاول misali na al wato al hadithul mashhur kuma sahih
آه، حديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه a hadisin inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas aga wannan hadisi mashhur ne ya zo daga hadisin abi a- daga hadisin zaid ibn thabit daga hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as da kuma na ukun kuma wanne ne kuma wannan daidai na na rike waɗannan sahabbai din da suka ruwaito shi bari mu gani ko wannan ya kawo shi afwan a نعم آه na'am tamam ba kuma kwasan sauran waɗanda suka ruwaito shi amma hadisi ne mashhur tun daga sahabbai waɗanda suka ruwaito shi na'am
ومثال الثاني misali na biyu shine wanda yake hasan
حديث الربيعي a hadisin a, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim a, neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi فقد قال الحافظ المسلم Al- al-imam al-hafiz abul hajjaj al-mizzi ya ce إن له طريقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن akwai isnadi wanda yake ɗaukaka da wannan hanyar ya zuwa ga matsayin alhadithul hasan domin wani hadisin waɗansu ma sun ce mawdu ne waɗansu sun ce mawdu ne amma a hadisin dukkan dukkan hanyoyin sa da'ifai ne to sai ibn al-mizzi ya ce akwai tariƙa guda ɗaya da yake za ta taimake shi ya ɗau- a- a- a- a- ya samu irtiqa ya ɗaukaka zuwa ga matsayin alhadithul hasan to haka kuma hadisi ne mashhuri talabul ilmi faridatun ala kulli muslim kowa zaka ji in zai yi jawabi in limami ne a hudu ba in malamin makaranta ne in in mahaifi ne kowa talabul ilmi farida an san shi To amma haga ba sahihi bane Mm. amma ko mashhur ne shuhurarsa a nan na nufin mashhur ta hanyar riwaya yani an roito shi da asani da yawa mushtahara na'am ثانيا مثال الثالث مثال مثال الث- آه، مثال النؤكو الأذنان من الله al'udunani minar ra'as kunnuwa suna daga kai wannan hadisin hadis ne mashhur a wajen malaman hadis dan an rawaito shi ta hanyoyi masu yawa ibn hajar a cikin nukat ala kitab ibn salah wajen wan- a wannan ya kawo turuk din hadisin gabaki ɗaya- kusan gabaki ɗayan su aka same su hadi- sahabbai da dama sun rawaito amma kuma hadisin da'if ne yawan turuk din bai sa shi ya zamanto wato sahihi ba ko hasan saboda kowace hanya bata a karkashin kanta wato ba za ta ba da fa'idar da har ma za a yi tawakufi akan ko a gaskata ko a kar a gaskata ba balantana yawan turukunsa amfani shi na'am مثل به الحافظ matsala bihil hakim al'imamu hakim annai saburi ya buga misali da shi akan wannan matsala wato al-mashhur wanda yake da'if وهذا أهل الاصطلاح wannan mas- na is- na mashhur din alal istila a bisa islahin malaman hadith ne wato a islahin malaman hadith al mashhur shine waɗannan musa wanda zaka same shi ko sahihi ko hasan ko da'if to a bisa istilah ne saboda haka mashhur yana da itlaqi guda biyu akwai mashhur na mustalah din malaman hadith wanda shine za a iya duban sharuɗan inganci ko rashin inganci a kansa a ce zai iya zamantowa sahih zai iya zamantowa da'if zai iya zamantowa hasan akwai mashhur wanda wannan mashhur din idan suka ce haza hadithun mashhur ba ana nufin mashhur inda muhaddifin ba wannan mashhur ala alsinatin nas a bisa harshen mutane to shine yanzu a baitin da muka karanta yau akan sa yake na'am
وقد يطلق المشهور akan yi itlaqin akan saki kalmar mashhur lil ha- ga hadisi غير اشتهار الناس wanda ya shahara a cikin mutane علينا ai tsakanin mutane من المحدثين daga malaman hadisi وغيرهم da waninsu العلماء daga malamai da kuma gama garin mutane بل قد يراد به ما اشتهر على الألسنة bal ana kan nufi ma akan akan nufi abin da yake ya shahara akan harsunan mutane sun fa- sun saba fadansa
من غير شروط تعتبر ba tare da sharuɗai da ake lura da su ba a كالاصطلاح cikin ilimin mustalah
يطلق على ما له إسناد واحد ana itlaqin sa akan hadisin da yake isnadin sa guda ɗaya ne ma kawai وصاعدا ko sama da haka بل ما لا إسناد له أصلا balla gama abinda ma ba- hadisin ma da bashi da isnadi aslan saboda haka ba ma hadith bane amma kuma a ce masa hadha hadithun mashhur
وفيه مؤلفات من ذكر الشيوخ wa fihi muallafat akwai mu'al- akwai rubuce-rubucen malamai akan wannan eh من ذكر الشيوخ lizarkashi akwai littafin al'imamu zarkashi ba sani wani littafin zarkashi an buga shi at-tazkira fil ahadith al-mushtahara at-tazkira fil ahadith al-mushtahara eh yana nan an buga shi
والمصنف wal musannif ah, shi ma al-imamu suyuti ya rubuta shi وغيرهما wa ghayruhuma da wanun su Mm, wa ghayrihima na'am mu'allafat ghayrihima da wanun su Ah, kamar al-imamu sakhawi al-maqasid al-hasana fi mashtahara al-alsina fi mashtahara min al-ahadithi ala al-alsina wannan ma shi ma littafi ne matubu na jin kuna da shi kun gan shi ko al-maqasidul hasana ba ku taba ganin sa ba an dade da buga shi kuwa kuma ko a kasuwa za ku sa yana nan kuma yana da kyau shi fa'idar wannan fa'idarsa saboda hadisan da aka saba faɗar su a cikin hudubobi ko a cikin littattafai na wanda ba kula su kai da ilimin hadith ba in kana so ka san matsayin waɗannan hadisai cikin littafin za ka duba duk da yake kun san yanzu abinda ya sa wa'in littattafan ya zama tokan cewa duk ba a waɗansu su in ba ahalul fanni ba ko kamar yanzu nan da muka karanta a cikin mustala wani lokaci ma mutum ba zai san su ba saboda albarkar da altafan Sheikh Albani suka yi a wannan zamanin yanzu in mutum daga yaji hadith yana neman ya sani kawai sai ya tafi littafin Albani ko silsila ko sahiha ko da'ifa don wannan bawan Allah wato kalla za ka samu hadith ba tare da yayi hukunci a kansa ba yayi dirasar sa ba a gaskiya idan mutum ya ce a cikin tarihin musulunci samun wanda ya abinda albani ya yi da kaɗan ne bai yi mubalaga ba da wuya ka samu abinda albani ya yi da wuya ba ka samu hadith ba a ce hadith ne albani bai yi magana a kansa ba ta haka wannan abu ne wanda yake ba za ka same shi ba a cikin wani mu'allaf ran Allah Allah ya masa rahama Allah ya ɗaukaka darajarsa na'am misalin hadithi wanda yake mashhur a wajen malaman hadith da waninsu almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmi yan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa kaga wannan hadisi ne mashhuri hadisi ne mashhur to a wajen malaman hadith ma mashhur ne kuma hadith ne sahih yana cikin bukhari yana cikin muslim hadisi mashhur a wajen malaman fiqh a wajen fuqaha'u ay abghadul halal inda Allah al halal al talaq mafi wato mafi kin halal a wajen Allah shine saki wannan hadith din kun ga abin nan bai inganta ba duk da al-Imam al-Hakim ya inganta shi amma Sheikh al-Albani ya da'afa shi amma hadisi ne mashhur koyaushe ko zuwa aka za a yi sulhu wannan mutum zai saki abin nan matarsa a ce to kaji fa an ce fa abgadul halali na'am al-imam al-hakim ya inganta shi da kuma hadisin man su'ila an ilmin fakatamahu wannan ma kun ga wannan hadith din shi ma mashhur ne uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar الإمام الترمذي يا يا حديث حسن لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد ده حديث لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد باب صلى ga makwabcin masallaci sai a masallaci shi ma wannan hadisin ya shahara eh la salata li jari masjid bayan kuma hadisi ne da'if amma inganta daga magana Ali ibn Abi Talib mawqufan an Ali kamar inda Ibn Rajab a cikin sharhin Bukhari ya ambata الإمام الحاكي الإمام الحافظ ابن حجر يا رونا حديثا مشهور duk wannan kun ga mashhur ne inda fuqaha wa'annan misalan da ya kawo zaka same su a cikin tafan fiqhu da yawa saboda su tafan da ba na hadith ba in suka tashi kawo hadith sai su kawo shi ba tare da la'akari da wanda ya fitar da shi ba kawai sai su ce wa fil hadithi sai su faɗa ba tare da cewa rawahu kaza ko akhrajahu kaza ba ballanta ma su faɗi me hukuncin sa yasa ne zaka ga malamai sukan dauki malaman hadith sukan dauki irin wa'annan tafan na fuqaha sai su yi takhrijin hadisan su hadisan da aka ambata su yi takhrijin an yi maltafan tafsir haka kamar yadda ibnu hajar yayi ma hadithul kashaf ya yi takhrijin hadisan da zamakshari ya ambata a cikin tafsirinsa al-kashaf ya bibiyi hadisan kamar kuma inda ibn kafir ya yi a hadisan da ibn al-hajib ya kawo a cikin muktasar ɗinsa na a cikin a cikin littafinsa a cikin muktasar ɗinsa na usul fiqh ya yi muktasar ibn al-hajib littafan na littafan fiƙi ko ga sunan da yawa mun sha ambatan su anan irin su badrul munir da su talhis al-habir da sauransu to idan fukaha in suka kawo waɗannan hadisai ba za ka kuma za su gama hadisai ne wanda yake littafin fiƙo za ka yi ta ganin su a ciki to wannan su ne misalan da ya kawo to ba lallai su zamanto sun cika waɗannan sharuɗan da ake faɗa ba don waɗansu su ma ba hadisai ba ne aslan amma sai su ambace su to shine wannan duk yana daga cikin almashhur ba a bisa istilah ba na'am وعند الأصوليين وعند الأصوليين أو جمع لمن أصول الفقه رفع عن عمة عن عمة الخطأ والنسيان eh, rufi an ummati alkhata wan nisyan wa mastukrihu alayhi eh, an dauke ma al'umma ta wato a- a- wato a- a- dor- a- an dauke musu laifi a bisa kuskure ko ban- ko mantuwa ko abin da aka tilasta su akai صحابه ابن حبان ibn hibban ya inganta shi da waninsa بلفظ da lafazin إن الله هو inna allaha wada'a wato inna allaha wada'a an, an ummati Allah ya sauke ma al'umma ta laifin da suka yi bisa wannan to kaga wannan hadisi ne mashhur a wajen malaman usul suna amfani da shi wajen ka'idar tak- wajen abin da ya danganci at-taklif Eh, wajen shar- war- wajen sharadin takl- taklif shine wato a al- wato al-ikhtiyar da kuma a rashin ikra da matsalar bacci da kuskure to kaga hadisin mashhur ne wa huwa sahih tunda ya zo daga hadisan sahabbai daban-daban daga cikin su Aisha da Ali ibn Abi Talib da Ibn Abbas da sauransu daga cikin sahabbai saboda haka mashhur ne a a wajen amma ko mashhur ne a wajen malaman usul za a iya samun hadith guda daya mashhur a istila mashhur kuma ala alsina kamar wannan hadisin kaga rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan a wajen ilimin a wajen malam a wajen mustala hadith ne mashhur saboda ya shahara an ruwaito shi daga hadisin ah, Ali ibn Abi Talib da Aisha da Ibn Abbas da wani su waɗannan na rike waɗannan na kiyaye waɗannan to akwai waɗansu su ma da in ka je kai takhrij zaka gani da dama daga cikin sahabbai sun ruwaito shi saboda kaga ya cika ta'rifin mashhur a wajen ilimin hadith to sannan ko mashhur ne a wajen malaman usulul fiqh dan da wuya aka duba littafin usulul fiqh ba ga an kawo wannan hadisin ba wajen mabahith din al-hukm at-taklifi na'am
وعند الدعاء wa inda nuha akwai hadisi ma da yake mashhuri a wajen malaman nahwu نعم العبد صحيح law lam yakhfa Allah lam ya'sihi ni'mal abdu suhaib ma dalla Suhai- ma dalla da wannan bawa suhaib law lam yakhfa Allah lam ya'sihi da bai ji tsoron Allah ba ba zai saba masa ba aka zahirin fassarar za a ce Mm.
قد فكر العراقي Ah, wannan hadith din suna kawo shi a babin law Eh, a babin law wajen harful imtina limtina Eh, ah, ah, za su ce ah, ah, ah, za su yi iradin wannan hadith din akan wannan ce to ai kaga wannan ba imtina bane limtina tunda za a ce laulam yakhfillah ah, la asahu da bai ji tsoron Allah ba da sai ya saba ma Allah ko shine wannan abin da za a ce Eh? amma aka ce laulam yahfalla da ba dan ya ji tsoron Allah ba lam ya'sihi ba zai saba ma Allah ba da bai ji tsoron Allah ba ba zai saba ma Allah ba hafa yakhfa la- laulam yahfalla ne Ha- eh? Eh? لو لم يخفى الله إيه؟ خفي يخفى يخفى ني ايكو يخافون saboda haka in ka kawo in kai jazma sai ka cire harfin illa sai fataha ta zauna lam lam yakhfa Allah ba yakhfi bane tunda ba abin nan ba manqus bane maqsur ne ko khafiya yakhfa maqsur ne law lam yakhfa Allah lam ya'sihi wannan mun zo na hau ma yi shi na san ibn malik ya a yi wannan ibn hisham a cikin at-tasrih ala a cikin at-tawdih na ibn malik ya a- ya kawo shi a shahid din da suke yi shine law din takan zo ba da ma'anar al-imtina limtina ba eh dan wannan kamar wato babin mubalaga ne wato in ma bin da tsoron Allah akwai abin da zai hana shi daga saban Allah bayan tsoron Allah shine da ma a ce babu tsoron Allah ban jidda ko da a ce babu tsoron Allah ba zai saba ma Allah ba saboda watakila akwai kunyar Allah ko akwai a a a ko akwai kauna da makamantan waɗannan sau da haka zai iya tsallau za ta iya zuwa da babin mubalaga ba wai harf imtina an imtina ba wannan hadisin mashhur ne a wajen malaman nahau za a gani cikin littafan na hau suna kawo shi a babin lau a wajen alhuruf a wajen hurufin nasbi ko? na'am قال العراقي امام الحافظ العراقي يجي لا اصل له باب اصلي غريش ولا يوجد بهذا اللفظ ba a samun wannan hadisin da wannan lafazin شيء من كفر الحديث a cikin wani abu daga cikin littafin hadisi ka gani malaman nan amma gashi suna kafa hujja da shi abun shi kuma ka san shi hadis in ya inganta ana kafa hujja da shi wajen wajen nahau ko saboda inda ya tabbata inda ya inganta cewa an ruwaito shi bil lafzi la bil ma'ana to ana hujja duk maganar da ta zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana hujja da ita wajen arabiya saboda lokacin almuwalladun ba su shigo cikin larabci ba Hmm. na'am
وكان المشهور بين العام wa misalul mashhuri bain al'amma misalin alhadithul mashhur tsakanin gama garin mutane ليس بشرط
kal muaya ma hadisin mashhur ne go eh صححه ابن حبان والحاكم sahahu ibn hibban wal hakim ibn hibban da al hakim sun inganta shi
والمس- والمس- والمستشار المعتمد hadisin kuma almustasharu mu'taman abokin shawara wanda aka nemi shawararsa mu'taman to an amince masa wannan ma ya shahara a cikin a a wajen mutane a harsunan mutane
حسنه الترمذي hassanahu tirmidhi
جبلت القلوب على حب من احسن اليها da kuma hadisin jubilatil qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha an halicci zukata an gina an halicce su akan soyayya ga wanda ya kyautata musu haka to mutane wannan ma ya shahara a cikin a wajen mutane Eh.
قال المصنف ضعيف آه، المصنف إم- الامام السيوطي yace hadisi ne da'if
يوم صومكم ويوم نهركم yawm sawmikum yawm nahrikum Ah. yawm sawmikum yawm nahrikum Mm, ba zai rigima ganin wata kenan Mm, ranar azumin ku shine ranar sallah babban ku Mm, eh, ranar sallar layyan ku saboda haka idan ya shaba da ran da aka tashi da azumi ya ce ka gani an ga muku wasa suke da ku ga ga hadisi bayan kuma wannan صح- مشهور ne a wajen mutane amma kuma ba hadith bane qala al musannif قال المصنف ah, imam suyuti yace innahu batil hadisi ne kuskure ƙarya ne la asla lahu ba shi da asali ba shi da isnad
الله اعلم abinda ake nufi da la asla lahu mai ana laisa lahu isnad ba shi da wani isnadi kawai faɗan sa ake hadisin ba shi da isnadi ba hadith bane Mm. in dai ya tabbata hadith ne to dole yana da is- da isnad Mm, ba za a ce a to ka sani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yada a duniya wataƙila sun je waje da ba wanda ma ya sami is- hanyar da wanda ya samu hanyar duk malaman hadisi duk tafiyar su sun kasa samu sai wani ya je ya samu kamar had- akwai hadisai wanda yake sai wajen ahlul bait kawai za a samu malaman ku na hadisi duk ba- da yake ba sai da ahlul bait ba ba su samu hadisan su in dai hadisi ne ba shi da isnadi to ba hadis bane domin ai ƙarya ne a ce ahlul bait suna da hadisi da waɗansu mutane ba su sani ba su waye almajiran ahlul bait din Hmm? malaman hadith din ne su waye suke rawaito hadisi daga sayyidina ali ibn abi talib almajiran ibn mas'ud ne ai ba ba ba ba zuwa suke suka zauna a sabon da ahlul bait din ba zuwa suke zauna a wata jazira wanda ba wanda yake zuwa ba sai waɗansu suke bantattu aka ɗauka aka kai musu wannan jazirar cewa su ne kaɗai suka rayu da su bal sun rayu cikin jama'a Hmm? a cikin mutane sai dai ma yawanci ma waɗanda ake ganin masu wanda suke da'awar san ahlul bait din ƙarya suke musu ci duk ƙarya suke musu saboda haka duk wani hadith ɗaya daga cikin shubuhohin da 'yan shi'a suke amfani da shi kenan ga jahilai musamman a nan ƙasar da babu ilimi Mm, sai su nuna kan cewar to ku duba fa ku gani a ce fatima duk kusancinta da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai nawa ta rubutu gashi kuma su ne ga sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana madinatul ilmi wa aliyu babu shine kofar ilmi amma hadisan ali nawa ne a wajen ku ba ku sani ba eh haka an zo maka da shubha haka duk hadisan ga sunan tili amma wanda suka yi da ahlul bait su suka ruwaito to kun ga mun karanta a cikin muqaddimar muslim inda suke cewa wato a'immatu tabi'in sun kasance ba sa riwaya daga sayyidina ali daga wato ba sa ba sa karban riwayar da aka yi daga sayyidina ali sai ta hanyar almajiran ibnu mas'ud saboda yawan wanda suka yi masa ƙarya ibnu abbas da aka kawo masa takarda doguwa da hadisan sayyidina ali aka kawo masa su ya kalla ya kalla ya ce ayya ilmin afsadu dubi ilimin da suka bata ya ce ba yadda za a yi aliyu ya hukunci da wannan face ya ɓace hanya ko duk ƙarya suka yi masa duk ƙarya suka yi masa to haka wanda suka yi zamani da shi suka san shi na'am irin su ai ga ai iri iri ce ta wajen aure din nan ba to ai wannan mai sauki ce amma in kana duba waɗanda suke cikin littafin in shi'a su kansu in shi'a kunya suke ji da waɗannan shi yasa ma suka zama to biyu al-ikhbariyin wal usuliyin al-ikhbariyin suna cewa duk abin da ke cikin littafin nan sun yadda usuliyin ko sune suke naqd yanzu kamar hadisan da suka zo na kan cewar an canza al-qur'ani al-ikhbariyin sun yadda da su amma usuliyin sun ki yadda da su sun ce su ba su yadda ba ba zai yi a ce an canza alkur'ani ba a cikin shi'a ɗin shi ne nuri a tabarasi ya yi musu raddi a cikin littafi mai wajen juz'i 90 da wani abu faslul khitab fi tahrifi kalami rabbil arbab rabewar zance wajen tabbatar da canza canzawar littafin canzawar littafin ubangijin ubangijin dukkan wani wanda yake rabu wai shi yayi ne raddi akan usuliyin da suke inkarin ruwayoyin da suka ce an yi raddin an yi an canza alkur'ani shi yake tabbatar da wannan nuri at-tabarsi cikin malaman karnin da suka wuce cikin malaman iraq to a shahid in dai wannan duk magana akan la asla lahu in malaman hadith suka ce la asla lahu bi ma'ana la isnada lahu ba shi da wani isnad ba shi da isnad na'am to bayan ya gama da wannan bayanin sai kuma zai shiga cikin bayanin kuma al-mutawatir na'am فالمتواتر فهو المتواتر هكا يكي هكا يكي مكا فالمتواتر وقوم حد فالمتواتر وقوم حددوا in kace fa huwa almutawatir din nan zai zai yanke baitin na'am
فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود na'am yace wa ma rawahu adadun hadisin da adadi ya ruwaito su jammun adadin nan mai yawa kafir ma'ana jammun ai kafir sukan kara wani lokaci su ce jammun kafir wato adadi mai yawa mai tarin yawa yajibu halatu ijtima'ihim alal kadhib wannan adadin mai yawan yajibu ihalatu ijtima'ihim wato korewar haduwarsu korewar ijma'insu alal karibe akan ƙarya ya jibu wato wajibi ne a ce an kore haduwarsu akan ƙarya wato wannan shine sifar jammun gafir yawansu ya kai a ce wajibi ne a ce sun haɗu wajibi ne a kore yiwuwar haduwarsu akan yin ƙarya saboda haka adadi ne ma'anawi ba adadi ne na kal na lamba ba na rakam ba adadi ne ma'anawi abinda wato ba zai yiwu ba ta fuskar al'ada kuma wannan al'ihala dinnan kun san al'ihala yana ɗaya daga cikin a in ma za ka iya kore abu wato akwai alhukumul aqli akwai alhukumul adi hukunci na hankali immal wujub wa immal ihala wa immal jawaz ko ya zamanto wajibi kamar wahid nisbu ithnain ko daya rabin biyu ne wannan wajibi ne ko a a akwai mustahil shine al-ihala al-ihala kamar ka ce a as-saghir akbar min al-kabir wannan mustahil ba zai yiwu ba akwai jawaz al-jawaz shine kamar a a idan ka ce a annaru la tahriq wuta ba ta kona mutum a hankali za ka iya cewa haka zai iya yiwa a samu wutar da ba ta kona mutum ko kuma a samu jikin da wuta ba za ta kona shi ba wannan jawaz ne amma a al'ada al'ada kuwa in aka zo wajen wujub shine abin da yake wajibi a bisa al'ada abin da yake zai iya zamantowa ja'iz a hankali zai iya zamantowa wajibi a al'ada kamar a ce wuta ba ta konawa kaga wannan a al'ada mustahili a ga a ce wuta ba ta da zafin da za ta kona mutum wannan mustahili a al'ada to haka zalika wannan a ce an samu adadi da mustahili a ce sun haɗu akan yin karya wannan zai wannan wato a shi ne sharaɗin da ake nema a cikin mutawatir ya za ka gane kan cewa mustahili ne a ce mutane sun haɗu akan karya idan ya zamanto cewar an yi an hadisi yanda wato an jim an yi wato an yi zance aka ruwaito shi ta hanya daban-daban wanda zai wahala a ce wannan ya hadu da wannan wancan ya hadu da wancan haduwa suka yi suka ce ku zo mu je mu kirkiro wannan sannan mu bazu a duniya mu je mu yada shi kun san a al'ada abu ne wanda yake ba zai yiwu ba kamar ka ga hadisi wani wanda ya ruwaito shi bai taba haduwa da ɗayan ba ba abin da ya taba hada su daga gari daban-daban daga lokaci daban-daban duk sun ruwaito hadisin guda ɗaya to wannan dalili ne kan cewa a cikin hukuncin al'ada ya ji wato ba zai yiwu a ce sun haɗu akan kirkiro wannan hadis ɗin ba kun fahimci wannan ai yajibu wato yajibu ihalatu shima'ihim alal kadi ai shine wanda ibn hajar yake cewa wato yarwihi adadun tuhilu al'adatu ijtima'ahum alal kadi adadi da al'ada tana korewar haduwarsu akan yin ƙarya yanzu kamar in aka zo aka baka labari cewar ai a aka zo aka zo aka kawo mana labari kan cewar a alal misali wani yazo yace ai yau sarki ya je ya ya ya abin nan a ya bada kyauta a ko a ya bada kyautar ya je ya bude wata makaranta wanda suka zo suka bada labarin nan suka ce ya bude makaranta a yaka sai wani dan ya kasai ne wani dan rimi ne wani dan kofar nasarawa wani dan yani kowa ya zo ka kawo maka daga wuri daban-daban to wannan har zai kai iya munzali saboda yawansu da kuma rashin yiwuwar a ce sun haɗu sun kirkiro wannan labarin a ce wannan al'ada a wannan za su haɗu akan yin karya saɓanin yanzu wanda yake ta whatsapp ko in aka ce watakila duk masdarin labarin ga baki ɗaya zai koma daga social media ne wuri ɗaya kowa ya faɗa eh group ta group ta group wannan kaga ba za a kafa wannan hukuncin da shi ba saboda al'amarin yanzu ya canza to wannan a wajen malaman hadith kun ga yadda malaman hadith wato suke shiga a cikin a cikin wani lokaci ga sun shiga cikin ilimin mantiq kawai irin wannan ai kaga masail ne na mantiq to amma dole suna bukatar sa saboda tabbatar da gaskiyar zance babu zancen kuma da ya cancanci a jinjina shi wajen tabbatar da gaskiyarsa irin magana annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to wannan shine tarifin alhadithul mutawatir ma rawahu adadun jammun yajib ihalatu ijtima'ihim alal kadhib ay almutawatir huwa alhadithu alladhi yarwihi adadun kabir tuhilu al'ada tawatu'ahum wajtima'ahum alal kadhib ibn hajar ya kara da attawatu attawatu shine wato su bi juna wato su yi muwafa'a wato su yi ittifaki tsakaninsu ba mun taɗi ba ne sai dai an shigar da ilimin mantik a cikin tarifin an shigar da ilimin mantik a cikin tarifin na'am ya ce falmutawatiru to wannan shine almutawatir ya kaddama da tarifin sannan ce falmutawatir to wannan shine alhadith almutawatir an dauke shi daga at-tawatur daga tawa masdarin tawatara bi ma'ana tataba'a tataba'a wannan asalin da ta da da ra yana nuni akan at-tatabu thumma arsalna rusulana tatra ay tataba wa qaumun haddadu waɗansu malamai sun iyakance wannan adadi din li ashara ga mutum goma cewa hadisin da mutane goma da isnad aka same shi da isnadi guda goma to mutawatir ne wa huwa ladayya ajwadu shi kuma shine mafi kyau ladayya a wajena ji imam suyuti a bisa wannan ka'idar ya rubuta littafin sa al-anwa al-azharul mutanafira fil akhbaril mutawatira da wannan ka'ida imamu suyuti ya tafi duk hadisin da yake yana da an ruwaito shi da adadi ya kai na mutum goma to mutawatir ne a wajensa sai ya sa shi a cikin wannan littafin to sabanin abin da malamin sai tafi a kai shi ibn hajar ya ce a abin nan babu wani adadi na'am na'am ثم بين المتواتر سنن يبين الحديث المتواتر فقال يتي wato ai wannan hadisin da yake ma din wato mausuliya ce hadisin da adadi mai yawa ya ruwaito shi wannan jammun din bi fathil jimi ai kafir a cikin alqamus alqamusul muhit kenan na fayruz zabadi ya ce aljammu mai yawa da abin da yake mai yawa daga kowane abu wal jam'u jam'in aljam'u shine jimamun wa jamum jam'in jam'i kenan jam'un kafir din na'am yajibu fil ada kun ga shi yasa nace muku a wannan hukunci ne al'adi ba hukunci akli ba eh wato a cikin al'ada yana wajaba korewar haduwar su to kaga sai ya kara at-tawadu din da hade da wato da wato mu wato hadin hadin hadin bakin su at-tawadu hadin baki ijtima ku zai iya zaman za iya samun ijtima ba tare da tawadu ba ko idan kawai kowa ya fada ba tare da an yi ittifaki ba kaga wannan ijtima ne to wannan zai iya yiwuwa amma ba lalle ya zaman to kan cewar ƙarya ba ce da za ta iya zamantowa kawai afuwan haka abin ya faru amma yayin da ya zamanto an samu tawatu an samu haɗin baki to wannan shine abin da ake nema a kore a cikin almutawatir warawo zalika an mislihim suka ruwaito wannan hadisin daga wato irin kwatankwacinsu a adadi daga farko har ya zuwa ƙarshe to wannan kunga wannan shine sharadi na biyu sharadi na farko ya zamanto a sharadi a cikin tarifin an faɗi sharadi biyu ne sharadi na farko rawahu adadun kafir wannan shine sharadi na farko saboda haka hadisin da adadi kalili ya ruwaito shi ba zai zama mutawatir ba kuma adadin kathir dinnan ya zamanto tuhilul adatu tawafuhum wa tawafuqahum alal kadhib al'ada tana kore haɗin bakinsu da haɗuwarsu akan yin ƙarya sharaɗi na biyu kenan na uku kuma shine min min al-ibtida'i ila al-intiha ya rawu mithla wato rawu zalika an mithlihim min al-ibtida'i ila al-intiha shine wato wujudu hadhihi al-kathra fi jami'i tabaqati sanad wannan yawan a cikin dukkan tabaqa ta sanad a same shi tun daga farko har ƙarshe a tabakar sahabbai ya zamanto suna da wannan yawan a tabakar tabi'ai suna da wannan yawan har ya zuwa sa lokacin da aka yi faɗansa a cikin ashabul kutub ko kuma a wajen masu riwaya sharaɗi na uku kenan وكان مستند انتهائهم الحس kuma ya zamanto madogarar wato abinda suka dogara akai wajen wato madogarar abinda suka ruwaito shine al-intiha din an ya nufin abinda suka tuku akai madogarar abinda suka tuku akai na riwayar tasu al-his abinda yake ake ji ne abinda yake alhisu ake ji ba abinda ake hankalta ba ba fikira bace fikira ba a tawatur akanta tunanin wani a ce wani ya yi tunani to ko waɗanne shi ma yana da wannan tunanin ba za a ce an yi tawatur ba dole ya zama to alhis shi ne wanda aka gani ko aka ji wannan shi ne sharaɗi na hudu
من مشاهدة min mushahadatin kamar mushahada shi ne gani أو سماع ko kuma saur- ko kuma ji والضابط إلى ذلك wambafu ila zali kuma a haɗu a- a- a- a- ya zamanto wannan ya haɗu أن يصل خبره إفادة العلم ya zamanto labarin nasu ya ba da ilimi ga wanda ya ji shi wato wanda ya ji ya san cewa wannan aiko shakka babu inda had- labarin nan ya zo wannan a gaskiya ne la ya tamilu zairahu ba shi baya yiwuwar a ce abin ba haka yake ba baya yiwuwar a ce an yi kuskure wannan waɗansu suna ambatansa a matsayin sharaɗi amma fil haƙiƙa ba- ba sharaɗi ba ne balgayar mutawatir ne natijar mutawatir ne in hadisi ya zama to mutawatir natijarsa shine wanda ya ji shi zai tabbatar ko shakka babu cewa wannan gaskiya ne yanzu kamar mutumin da yake mutumin da a mutumin da aka zo aka bashi labari na afkuwar wani abu akwai labarin da zai zamanto zai rinka fadarsa kamar shine ya- kamar shine ya- ya ga abu saboda ya dasa da amincinsa da abin da suka fada har za a ce masa kai ya kamata fa ka tsaya ka jinjina wannan labarin wala ba zan jinjina ba ai ba zai yi ai ƙarya ba a wannan labarin ba zai yi ya zamanto ba haka ba to ya saboda ya sami yaqini ya sami yaqini to wannan zai zama to sharaɗi ne na mutawatir ko ko natija ne in sharaɗi ne ba zai zama mutawatir ba sai yayi ifadatul ilm ba zai ifadatul ilm ba sai ya zama to mutawatir kaga an samu daur saboda haka hakikatan ba sharaɗi bane bal natijar at-tawatur ne duk da yake sukan faɗe shi a a cikin shurut sun mai da shi sharuɗai guda biyar amma kamar inda ibn hajar ya ta haƙiƙa a cikin nusa wannan ba sharaɗi ba ne balga shi ne gayar alhadith almutawatir
وهو fawal mutawatir to shi ne alhadith almutawatir
اسم فاعل ismu fa'il shi- da almutawatir din nan is- ismu fa'il ne daga tawatara daga tawatur بمعنى da ma'ana at-tatabu bibiyan juna
وقال بعضهم wa qala ba'dhum waɗansu daga cikin malamai ya ce لا دخل من صفات المخبرين هنا.
babu shi- babu ba a buƙatar wato babu abin da yake shigowa na binciken sifofin masu ba da labari a nan wato ba a buƙatar a san cewa wannan adali ne mai hadda ne a alhadithul mutawatir baya buƙatar waɗannan sharuɗai na alhadithus sahih baya buƙatar a kawo shi saboda shi al'a- shi adadin ya wadatar daga wannan daga wannan lura sauraka ba a bukatar a yi bincike akan sifofin gaskiyar masu zance masu ba da labarin a wajen alhadithul mutawatir da haka ne ma waɗansu suke ganin wannan yana daga cikin mabahid na usulul fiqh ba mabahid na usulul hadith ba dan ka'idodin da malaman hadith suke bi shi san ba a kawo duk abubuwan da ya danganci jarh wa ta'dil da ittisalus sanad eh, duk wannan baka bukatar sa wajen alhadithul mutawatir
كما هو ظاهر كما هو ظاهر قوله kamar yadda yake zahirin maganar su إنه لا يبحث فيه عن رجاله cewar ba a bincike a cikin alhadithul mutawatir akan mazajen sanadinsa
لكن التحقيق lakin na ta sai dai at- abin da yake magana ta tabbas ta gaskiya أن الإحالة cewa ita wannan korewar ta al'ada قد تكون من حيثية الكثرة za ta iya zamantowa ta fuskar yawa بلا ملاحظة وصية ba tare da duba sifar masu riwayar ba ba tare da sifar wa'annan mutanen ba ko adalai ne ko ba adalai ba kawai za ka duba adadin ne in adadin ya kai shikenan
وقد تكون مثل المعنى kuma wannan ihalar al-ihara al-adiyya din wannan ad-damir na takunu din yana koma zuwa ga al-ihala al-adiyya kuma za ta kore wannan ta al'ada za ta iya zamantowa bin dimamiha da haduwar ai as-sifat din al-wasfiya bin dimamiha ai bin dimami al-wasfiya da hada wato wannan sifar wato zaka iya shi korewa na al'ada cewa wannan mutanen ba zai yiwu ba wato mustahili ne a ce sun haɗu wajen yin ƙarya za ka iya yin wannan hukuncin bisa yawan yawan ne sa ka kake ganin wannan ba zai yiwu a ce sun haɗu akan ƙarya ba ba tare da da la'akari da sifarsu ta adalci da hadda ba kuma wani lokaci zai iya zamantowa za ka yi la'akari da wannan sifar saboda haka ba wai kaga inda ya zama to baka bukatar la'akari da wannan sifofin to kaga jarhuwar ta'dil ba zai aiki a nan ba baka bukatar jarhuwar ta'dil amma inda ya zama to cewa kana bukatar wannan to kaga jarhuwar ta'dil zai iya shigowa saboda haka almushi ne wanda zaka ga shi kansa almutawatir din akwai almutawatir wanda yake a yufidul ilman nazari wato ilman daruri akwai wanda yake al ilman nazari ne ilmar daruri shine wanda kowa idan ya ji wato a bisa larura zai yarda da shi al'ilmin nazari ku sai da bincike sai da tunani to saboda haka shine lokacin da ita wannan al'ihala al'adiyya korewar ta al'ada take buƙatar ka duba sifar masu riwaya akwai hadisin da malami zai hukunci da cewa mutawatir ne amma waninsa ba zai iya ganewa cewa mutawatir bane ya aka yi kace wannan hadis ne mutawatir saboda shi a wajensa ya tsaya ya duba da ya duba hadisin ya duba sifar masu riwaya ya ga wannan ba misre ne wannan a misra ya rayu wannan a kufa ya rayu wannan a basra wannan a khurasan wannan a ina kuma ya duba ya ga kanta babu wani abu da ya hada su a cikin tarihin a cikin labarin rijal ba abin da nuna kan cewa sun haɗu tare to wannan zai sanya shi ce kai hadisi irin wannan ai ya isa a ce mutawatir ne sai hukunci gare shi to haka wanda ba shi da wannan ilimin na sifar waɗannan rijal ɗin ba lallai shi ya cimma ya zuwa ga ganewa cewa an samu al'ihal al'adiyya wato an samu wato korewar hukunci na al'ada na kan cewa waɗannan sun haɗu akan yin ƙarya ba shi mutawatir ne akan wanda ya sani waɗannan sifofin amma wanda bai sani ba ba zai zama mutawatir a haƙƙinsa ba sai dai in taqlidi yake na'am kamar idan aka yi riwaya daga goman nan da aka yi musu albishir da aljanna mutum 20 daga cikin tabi'ai suka yi riwaya daga wajensu to wannan babu shakka cewa al'ada tana korewar ittifaƙin na farko alal kadhiba kan yin ƙarya su su goma a ce sun yi sun yi ashara al-mubashshirin bil janna a ce sun hadu akan su kirkiro hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan musta'id amma ba za ta iya korewar ittifaqin mutum 20 daga cikin tabi'ai akan yin ƙarya ba walau kanu udulan ko da adilai ne tunda al'ada zai iya yiwuwa al'ada zai iya yiwuwa kai a ba lallai kan kai a cikin tabi'ai an je khairun nasu karni sun mallabi ne lunahu a cikin waɗannan na'am al'ada shi gashi ya ce zai yiwu eh eh akwai a kai a cikin tabi'ai a cikin tabi'ai ai shi yasa kaga well eh za a samu gulat gulatu shi'a ba gaskiya ne akwai gulatu amma kuma ai su ba ba sa riwaya daga asharal mubashshari na bil janna
kisa da ko za a cire kalmar al'ada
a to ai hukunci na al'ada abinda ake ce ma hukunci na al'ada abinda ake ce ma hukunci na al'ada saboda shi hukuncin hankali ba abin da ya kai shi sauki basit wanda kowa zai riske shi amma hukuncin al'ada zai iya shan bambam domin al'ada waɗansu daban da al'ada waɗansu shi sa kaga wato alhaƙiƙa a wajen malaman luga ba ita ce lalle za ta mutu haƙiƙa a wajen malaman a fuƙaha ba saboda kowa da irin al'adarsa da irin zaurancensa to yayin da ake magana korewa na hukuncin al'a- korewa ba zai yi kace za ka kore shi ta hukuncin hankali ba don ta hukuncin hankali ba korarre ba ne komai zai iya yiwuwa shi hankali komai mai yiwuwa ne abinda kawai yake dole ai- ya sanannu ne wanda hankali yana ji zai ce dole ne amma abin da yake a yanzu kaga hankali a ce ga wani abu yana nan baya nan kaga hankali ya ce a wannan wannan zancen banza ne to amma abin da yake zai yiwu yana da yawa to zai iya yiwuwa a hankali amma a al'ada ba zai yiwu ba kamar tafiya a sama kaga ashe a wajen hankali zai iya yiwuwa ce ga wani mutum ya tafiya a sama to wannan bakon abu amma zai iya yiwuwa wataƙila sai a yi wani abu wanda yake zai sa mutum ya tafiya a sama amma a al'ada sai a ce ina muka ga mutum yana tafiya a sama ba zai yiwu ba a al'ada amma ga a wajen hankali hankali ba zai kore ba kuma gashi din da hankali ya tabbatar din gashi an samu ah, ana jirgin sama da sauransu Sunan ma shi ne shi ne tun da al'ada Eh.
abin da aka saba da shi ne.
Eh.
Mu saba jin cewa a cikin kaji a samu ta mutum goma Eh, misali.
mutum ashirin ma shi ya ce Sun ma yi su Eh.
sai muke gani kamar kalmar kamar ta saba al'ada. Ta al'ada.
Hmm.
A shara.
su haɗu a kan ƙirƙiro ƙarya Kiro gariya sai muke gani kamar ya saba al'ada. Kamar
eh to shine shi dai wannan yana cewa a a yana cewa a al'ada ba za ta kore ba kuma din kamar yadda alhaji hamza ya faɗa za a iya samu daga cikin yan bida waɗanda yake su ne ma suke yaƙi da addinin a wannan lokacin za a iya samun irin waɗannan tunda kawai kamar irin mabiya abdullahi ibn saba da irin waɗanda suka hada da yadda wanda suka je suka ziga mutane akan su kashe sayyidina usman ai haka suna da yawa irin waɗannan ai kaga za su iya tunda yanzu aslan ma yanda aka taya aka aka z- ha- har zuka mutane aka ziga su akan sayyidina usman ba daga ƙarya bace da aka rubuta aka ce ga abin da yake ga abin da ake shikenan aka yada ta har ta zamanto ta ba wa mutane ilimi suna ganin haka ne wannan duk tabi'ai ne wanda suke wannan daga cikin tabi'ai suke Eh, daga cikin tabi'ai da ma'anar istilahi ba wai amma suna da falalar tabi'ai ba na'am alaikum salam na'am magana da ya nan kan cewa za a iya samun kamun ashirin ya saba ra'ayin kuma da shi imam suyuti kenan kan cewa cikin tabiya za a iya samun shi yana ganin adadin mutawatin mutum goma to in aka samu mutum 20 ba min babu aula ba shine shi ya saba ra'ayin imam suyuti kenan a bai saba ba in an samu mutum goma a- mutum goma sharaɗin tawatur ne in aka sami 20 ba goma ta samu ba wa ziyada ma saboda haka an samu tawatur din Hmm.
kuma an ga faru na'am da ita ba za a yi lura da sifofin arrijal ba Mm.
wajen maganar mutahatir Hmm.
kasancewar an faɗi al'asharatun bashirin da jama'a ai daga suna ce
Mm, a wannan ai ta fuskar misal ne ba ba sharadi bane ba ka'ida bace kowa kawai misal ne ya kawo eh mm. na'am
وحينئذ wa hina idin to a wannan yayin المدار الأصلي fal madarul asli abinda yake madu abinda yake a- abinda yake ka'ida ta asali wadda akanta wannan al'amari yake dogara هنا a nan wajen على الإفادة akan korewa دون الاعتبار دون ba tare da duban adadi ba ko adalci abinda wato hukuncin al'ada zai kore ba zancen adadi ba zancen adala to a gani shi kansa ya a- a- a bisa wannan mai sharhin yana rinjayar da cewar al- a- al'ibra da al'ihala din ce ita ku al'ihala din nan abu ne babidi ne ma'anawi Hmm. abu ne wanda yake na ma'ana wanda yake za ka tsaya ka duba ka gani cewar shin wannan abin zai iya yiwuwa ya yiwu ya faru ko ba zai yiwu ba ba zancen adadi ba ba zancen adalci ba na'am
متى أخبر الجمع الكثير don haka yayin da jama'a ma- wato taro mai yawa ya ba da labari وأفاد خبره بعلم kuma labarinsu ya ba da ilimi علمنا أنه متواتر mun san cewa wannan mutawatir ne وإلا فلا idan ku bai yi ba idan bai ba da ilimi ba fala to baya ba da ilimi
ومن ثم don haka bisa wannan ne كان الصحيح abinda yake tabba abinda yake ingantacce عدم تعيين عدد adab adabu ta adamu ta ayini adadihi a- a- adad rashin a- adam a- adamu ta ayini adadihi rashin ayyana adadin masu hadi- a- a- adadin almutawatir damir din yana komawa ga almutawatir wannan shine abin da yake sahihi Mm. ya saba masu ya tafi akan ibn hajar Ah, shine wa akharu ah, ba ba kan wannan bane inda yake cewa akharuna hakamu fattarabu eh, li do- dominat hal kutubu eh shine akan wannan ne aiko atahul as- ah, asahul asanid ne eh li mithla ashrin dominat hal kutubu na'am na'am وعينه قوم من العلماء waɗansu da- waɗansu ah, waɗansu malamai daga cikin malamai waɗansu jama'a daga cikin malamai sun ayyana shi wato sun ayyana adadin almutawatir din
وحدد أقل عدد sai suka iyakance mafi karancin adadinsa العشرة ga mutum goma أي به ai da su ne a- a- mutawatir yake tabbata فلا تنقص الكثرة عنها don haka yawan baya takaita baya tawayuwa daga goma أن لا لا تزيد ba wai ta ka- ba la Allah ta kaga maganar ka ko ba wai ta karu ba in aka domin in aka samun kari wannan ma- matlub abinda ake nema ne
إن الزيادة هنا idan ziyadatu huna domin samun kari anan a wajen mutawatir مستحسنة abin kyautatawa ne min babi aula ta fuskar wato wannan shine ma yafi dacewa
لأن العلم إذا حصل بدون الزيادة domin ilimi idan ya samu ba tare da ƙarin adadin ba فمعها لا شك to tare da ƙarin adadi din babu shakka cewa shine yafi cancanta بالوصول da saduwa وأقوى للقبول kuma shine yafi ƙarfi ya zuwa ga karbuwa
وهكذا يقرر أقوال to الآتية haka nan ma za a faɗa akan dukkan akwal din da za su zo nan gaba وهذا منقول عن أبي سعيد wannan adadi na goma din nan manqulu an abi sa'id al-istakhri daga abu sa'id al-istakhri daya daga cikin malaman usul na mazhabar shafi'iyya
ورجاه المصنف imam suyuti ya rinjayar da wannan ifqala yayin da yace وهو لدي shi wa huwa ladayya ai indi wannan shine a wajena أجود shine mafi kyawu من الأقوال الآتية daga akwalin da za su zo nan gaba wato shine zabin sa قال yace لأنها أول جروح
awwalu jumu'il kathra domin goma din nan shine farkon jumu'il kathra ko tunda jam'i guda bi- biyu ne ko jam'u qilla da jam'u kathra jam'u qilla thalathatun bil thalathatun a thalathatun a, menene thalathatun bitta'i qullil ashara fi jam'i ma ahaduhu آه، في جمع ما أحده مذكرة ايكو كاغني ثلاثة بالتاء قل للعشرة وانا شيني جمع قلة daga goma zuwa uku daga uku zuwa goma to saboda haka kaga a- wato jumu'ul kasra ko sai ya fara daga goma kaga aka dauko na hawu wai anan za a kafa hujja da shi wato goma shine awwal jumu'ul kasra dai daga cikin dalilan da yasa suka zaku goma kenan na'am
وما wa ma دونها آحاد duna ha ahad abinda yake bai kai a goma ba ahad jam'u wahid ɗaiɗai ku ne
وعليها شروط wa alaiha sharata fi kitabihi a, akan wa alaiha sha- a- akan ta ne sharata ya kafa sharadi fi kitabihi a cikin littafinsa المشار إليه almushari ilaihi wanda ake nuni ya zuwa gare shi في النظر al'ati fi nazmi wanda zai zo a cikin waƙen zai ambaci littafinsa shine al-azharul mutanafira a fil akhbaril mutawatira
قال قال العطار al'abbar ya ce وهو واحد wa huwa wahin abu ne wannan mai rauni malaman da suka yawan kyan da suke magana wato kamar yanzu ka yanzu ka yi magana wani yanzu ce maka hada wahin ka gani sai ka ji ya tayar maka da hadizar ka na'am إلا الابتداء بين خروج العدد an jam'il qilla وبين ko ba na ifadatul ilm domin babu wani babu wani alaka babu wani alaka tsakanin fitar adadin daga jam'ul qilla da kuma samar da wato ilimi kuma akwai wani alaka dan kawai an ce wannan jam'ul kasra ne a babun nahwu to sai in duk inda aka samu jam'ul kasra sai ya ba da ilimi don kawai shi jam'ul kasra ne me alakar babu wata alaka
انتهى inta karshen magana al'attar kenan وفيه تأمل wa fihi ta'ammul abun yana buƙatar tunani Eh. a karfafa maganarsa ne eh ya karfafa maganarsa ne wa fihi ta'ammul abun a yi tunani akai ne to abun da ya faɗa abun a yi tunani akai ne mhm
والقول إثني عشر أو عشرين كانوا أربعين أو سبعين wal qawlu bi 12 aw 20 yuhka kuma ana hikayar qawli bi 12 da mutum 12 aw 20 ko mutum 20 wa 40 da 40 aw 70 da 70 wato ana hikayar duk waɗannan akwal ne wadan wani qawlin yace idan mutum 12 suka ruwaito mutawatir ne wani yace 20 wani yace 40 wani yace 70 wanda suka ce 12 to mu karanta mu ji na'am ويمكن القول بتحديد ana yin hikayar kauli da tahad- magana bi tahdidihi da iyakance adadin masu taw- a hadisin mu- a masu riwayar mutawatir اثني عشر da goma sha biyu
عدة نقب عدة نقباء بني إسرائيل adadin wato wakilai na an- na kabilun bani isra'il guda goma sha biyu في وبعثنا منهم اثني a عشر cikin yadda Allah ya ce wa ba'athna minhum minhum 12 naqiba muka tayar da naqibi 12 wato hakimi ko kuma wakili 12 a cikin su tunda kaga in suka su ne za su ji maganar su ne idan annabi annabi Musa ya ce aje ai kaza su zai gaya musu sai su gaya mutanen su kaga in suka je su gaya mutanen su su 12 an sami ilimi ko ba a samu ba to tunda an samu a lokacin annabi Musa yanzu ma sai a samu da mutum 12
وكونهم على هذا العدد kasancewarsu akan wannan adadi na goma sha biyu ليس إلا أنه أقل لأن- لأن فيه العلم المطلوب almatlub ba wani dalili bane yasa aka iyakance da goma sha biyu sai dai shine akallan abin da yake bada ilimin da ake nema
في ذلك a cikin alfi mitli zalika a cikin irin wannan shine inda kasan da sha biyu za su yi sai a sanya wakilan su zamanto kasa da haka amma da yake mat- abinda ake nema shine idan umarni ya zo musu bayani ya zo musu daga annabi musa suka ta hanyar waɗannan mutum goma sha biyun din bani isra'il za su yadda cewa haka yake to sai aka sa sha biyu inda kasa da haka za su yi da sai a sa na nuka baɗin su zamanto akalla
wata sosha biyun nan ba suna da kuzancin ahsan abinda za a ce kenan ba wai lallai dan ya ba da ilmu bil matlub bane dai daga cikin hikimar da aka ai- ayyana sha biyu din nan dan kowanne ya zama to wakili ga kabilarsa tunda kabilun sha biyu ne inda shi kabilun ba su kai sha biyu ba ba lallai ya zama to kan cewa an sanya su zama to sha biyu ba ahsan sai ashirar isbaɗa eh eh eh
أو أي القول بتحديد ai wal qawlu bi tahdidihi wani kuma qawlin ya da iyakance shi bi 20 da da mutum gu- a- ashirin yuhka shi ma ana hikayarsa saboda faɗin Allah ta'ala إن يكن منكم عشرون صادقين in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 20 daga cikin ku za su yi rinjaye ga mutum 200 وكونهم على هذا العدد kasancewa su akan wannan adadin ليس إلا ba don wani abu bane illa ila akhirih shine illa li annahu aqallu ma yufidu al-ilm al-matlub shine aqallan abin da yake bada fa'ida na ilimin da ake nema tunda an tunda aka iyakance 20 an ce da su ne za a samu nasara akan 200 saboda haka shi ma suka ce wannan yufidu al-ilm
ويمكن القول kuma ana hikayar kauli da iyakance shi bi 40 da mutum 40 بقوله تعالى saboda fadin Allah ta'ala يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya ishi ya isar ma Allah maishin ka ne wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma kuma Allah maishin waɗanda suka bi ka ne daga cikin mu'minai
وكانوا حينئذ أفضل su kuma sun kasance a lokacin su su 40 ne وكونهم على هذا العدد kasancewar su a wannan adadi na 40 ليس إلا laysa illa li'annahu aqallu ma yufidu al-ilm al-matlub shi ma dai
أو أي ko kuma ai wa yuhka القول بتحديده kuma ana hikayar kauli da iyakance shi بسبعين da mutum saba'in لقوله تعالى faɗin saboda faɗin Allah ta'ala اختار موسى قومه سبعين saba'in rajulan limiqatina annabi Musa ya zabi mutum saba'in daga cikin mutanensa a- a- a- domin wato miƙaci tare da mu daga cikin mutanensa فكونهم على هذا العقد kasancewarsu akan wannan adadi na ishi- na saba'in ليس إلا illa sabo laysa illa li annahu aqallu ma yufidu al-matlub al-madhkur
وينفى القول بثلاثة بثلاث منها وللعرب
Ah, wa yuhkal qaul kuma ana hikayar magana da cewar ah, bi 300 wa bid'a da mutum 300 ne da yan kai كعدة أهل kamar adadin ahlul badr وأصحاب طالوت da kuma ashabu talut wanda suka kasance tare da talut Mm.
فكونهم على هذا العقد kasancewar su a wannan adadin ليس إلا bai zamanto da wani saboda wani abu ba face sama shi ma shine akallan abin da yake bada fa'idar ilimi
قال جل qala jam'un waɗansu daga cikin malamai sun ce هذه الأقوال الضعيفة wato jama'a daga cikin malamai ah, sun ce hadhihi al-aqwalu dha'ifa waɗannan maganganu duk masu rauni ne
والليسية المذكورة في في أدلتها ممنوعة kuma laisiya din da aka ce laisa illa din wannan da ake ta faɗa wannan laisa laisa laisa din Eh? wanda aka ambata a cikin fi adillati a cikin dalilan mamnu'a a bari kin yadda da ita ne
وهذا صار وهذا صادق بمنع أن العلم المطلوب في نفس الأمور المذكورة فيها wannan ko ya tabba gaskiya ne ya tabba wannan gaskiya ne saboda yana hana wa- saboda hanawarsa ga cewar ilimin da ake nema a cikin waɗannan al'amuran da aka ambata almazkura wa- wanda aka ambata a a cikinta saboda wannan adadin ne ba don saboda wannan adadin ba ne ya zama kan cewar a a wa- wa- wato a- a- a- ya ba da fa'idar ilimi din بل يكفي bal yakfi zan zato ma ya wadatar ba a wuri ne wanda ake neman ilimi ba yanzu idan annab- idan kamar wajen mutum gu- isna ashara natiba hal idan umarni ya zo daga annabi musa dole ne sai idan ya ba da ilimi ko ko ko da zan- zannun rajih ya bayar zai wadatar ko da zanni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce mai kiran sallah ya kiran sallah shi shi kadai ba kuma a tashi ayi sallah a daina a- a- a- a- a- a- a- a- a- a dai- idan bilal ya kira sallah a daina sahur saboda alfijir ya fito a yi shirin sallah a daina kuma qiyamul layl a lokacin wannan ai kaga yufidu dhan kiran sallah sa ai yufidu dhan tunda mutum ɗaya ne zai iya yi waye kuskure saboda haka ba wuri ne wanda ba abubuwan wuraren da aka ce din adadin ya ba da fa'idar ilimi ai a wajen ba ilimin ya bayar ba ba kuma sharaɗi ba ne sai ilimin zai bayar haka zalika wajen mutum saba'in da annabi musa ya zaɓa suka je suka ji miƙatin annabi musa da da allah jalla wa'ala ai ba sharaɗi ba ne sai idan an samu al'ilmul yaƙini za a gaskata ko da shi kansa annabi musa ne ya zo ya gaya musu cewa na yi miƙati da allah ya gaya min kaza ya gaya min kaza ku yadda to ai kaga wannan ba za a ce a- a- ga wanda yake a- ga- a- ga wanda yake bai imani da annabi Musa ba ba za a ce ai wannan yi a fadal ilmi ba saboda labarin mutum ɗaya ne da yake wajen annabi daban ne amma kaga dai waje ne wanda yake ba a sharɗanta cewar sai ilimi za ka sai ka samu ilimi wanda yake babu kokonto a cikinsa sannan za ka gaskata ba ko da ka samu wato zato wanda yake mafi rinjaye wajibi ne kai aiki da shi saboda haka ita kanta asasin da aka gina itibarin adadin rusashe ne don adadin ba adadi ne wanda wato ab- abinda adadin ya- ya ya bada fa'ida ba inda aka ce dole sai ilimi ake nema a wajen ba saboda haka ta yi wannan adadin abinda ya bayar na fa'ida ba ilimi ya bayar ba zannu ya bayar kuma zannu ɗin an yarda da shi saboda haka kaga kenan adadin gabaki ɗaya ma bai taso ba tunda an ce shi adadin tawatur dole ne ya bada ilimi ya bada fa'idar ilimi to wuraren da aka kafa hujja da waɗannan da waɗannan adadin da aka ambata waɗannan lambobin ba lal- ba wuri ne da aka ce ilimi yake bayarwa ba kun fahimci argument na abin da ya rusa abin inda waje ne da aka tabbatar cewa ilimi yake bayarwa to sai a ce ma wannan adadin a cikin sura kaza ya bada ilimi to saboda haka za a iya istishadin wannan a cikin sauran suwar to amma a cikin surar da aka kawo ba wuri ne da ya ayyana cewa ilimi yake bada fa'ida ba domin in ya bada fa'idar zato mafi rinjaye ma gaskiya ne daidai ne na'am
ويبدأ ذلك العدد على تسهيل
wa yamna udhalika al-adad wannan adadin yana hanuwa
على تسهيل العدد المحظور bari هو العلم تكون mu jira a jima cikin sallah wa biman idhalika al-adad
ويمنع ذلك العدد فلا تسهيل wa biman ah, wa biman yumna ne ko kuwa wa biman eh eh wa yumna udhalika al a ba ne wa biman idhalika hada sadiqun biman sannan kuma nan ma wa biman wa biman idhalika al-adad da kuma kin yadda da cewa wannan adadin على a تسهيل العدد bisa ga- a bisa sallamawar cewar al-matlub abin nema والعلم shine ilimi من تلك a cikin waɗannan al'amuran ليس إلا أنه بأن laisa illa li annahu aqallu ma yufidu al-ilm ba wai dan cewar shine akallan abin da yake bada ilimi ba idan ma an ce a cikin wannan halin abin da ake nema shine ifadatul ilm kuma wannan adadin ya bada ilimin to wannan bai nuna kan cewa wannan shine akallul adad ba ko ba haka ba Eh? idan yanzu kamar aka ce a, an yi sallar jami'i an yi sallar juma'a da mutum 40 wannan ya nuna kan cewa idan ba su kai 40 ba ba za a yi juma'a ba tunda akwai dalilin da zai ce idan da adadinsu su su goma sha biyu ne ba za a yi juma'a ba babu dalili saboda haka wato ka kore abu yana da wahala bisa ka tabbatar da shi abinda wannan ya tabbatar cewa ana sallar juma'a da adadi 40 amma bai nuna kan cewa an ba su kai 40 ba ba a juma'a to kamar wannan ne a wannan in ma an ce a wannan surar abinda labarin yake bayarwa shine al-ilmul yaqini ya bada ilimi da wannan surar da wannan adadin kama bai nuna kan cewa wannan adadin shine akallan abinda yake bada ilimi ba yake fa'i bada fa'idar ilimi ba
بل يجوز أن يكون bal yajuzu an yakuna li gharadin akhar zai iya zamantowa wannan adadin li gharadin akhar da wata manufa ne daban كزيادة الاستبقاء kamar karin rinjaye akan gaskiyar labarin da kuma yin ihtiyam ta yi goma ɗin da aka ce ya ba da ilimi a lau ba wai don cewa goma shine akalla ba ta yi inda mutum uku ne ma yufidul ilm amma an ƙara da kan cewa wannan adadin ya ƙaru da goma ya daɗa ƙara ƙarfin ilimin da aka samu وقد أشار إليه ما حجر alhafiz ibn hajar ya yi ishara ya zuwa ga wannan da faɗinsa وليس بلازم أن ينضم في غيره لاحتمال الاختصاص ya ce ba dole ba ne ba lazimi ba ne ya zamanto wannan adadin ya yi iftirad wato ya zamanto mai wucewa mai tabbata a cikin ba a cikin wani hali daban ba wannan halin ba lihtimalil ikhtisas saboda zai iya yiwa wannan surar an sami ikhtisasin ta da wannan su- da wannan adadin ne kawai Mm. ba lalle ya zamanto kan cewa wannan adadin a kowace sura bane a nan surar ya tabbata Mm. ya keɓanta da wannan amma ba lalle bane ya zamanto a kowace sura abin zai zamanto haka ne domin ba abin ya zo ne ya tabbatar da ka'ida ba Mm.
تأمل ta'ammal kai tunani akan wannan to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka